أعوذ بالله jama'a assalamu alaikum rahmatullahi jama'a masu sauraro kan wannan shafi na sarki zaki mkk na rasulun aminin alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah jama'a muna tare da rana shek ahmad imam bauchi wanda zai kawo ah, mana karatu akan topic da ta tashi yanzu wanda a prof isa alifurkami ya yi magana kan carbi wanda a da suna cikin masu zafafawa a kan carbi a bayaninsa ya nuna cewa wai zai yana iya shigowa masallacinsa ya iske wani ya rika carbi kawai a rika carbi a karbi a tsintsinka kashi a haka to amma a yanzu karatu ta yi faɗi wanda ya nuna ya ga cewa wannan ah, fatawa da suka yi a da duk kuskure ne da kuma yake duk wanda ya ga kuskurensa na faɗin haka a zama mukabala wanda alhamdulillah shak ahmad imam da yake zaune a nan kan wannan magana na tarbi sun taba zama mukabala tsakanin shi da idris abdulaziz wanda kamar topic ɗinsu ne ma na baya tsakaninsu da Idris Abdulaziz wanda yanzu Idris Abdulaziz yake nuna cewa ya karbi wannan zama da zai da fantami akan ah, matsala na talbi. Ta amma kowa ya san wannan zamansa da fantami zai yi wuya saboda abu ne ko a da shi idris abdulaziz zagin fantami yake yi ah, da da zai yi amma abinda dai ake bukata kowa ya kawo hujjansa da wanda shi ya yi radi a kan magana na bantami yake ganin cewa eh gaskiya ne wanda muke son mu ji hujjoji a madadin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa To, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu sarki sarki zaki barkan mu iwar haka. Barka ka dai barka ka dai ya Maulana Eh tare da waɗanda muke tare da su duka a wannan lokaci ina jaddada sallama zuwa gare su. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na'am. To, a'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalatu wassalamu al’atamani al’akmalani ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyina wa imamil muttaqin wa ƙa’idil wuril muhajjali wa ala ali wa sahbihi ajma'in bayan haka ‘yan uwa musulmai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dangane da abunda ya shafi wannan kadiya da ta taso sarki zaki akan abin da ya shafi shi mas'ala ta tasbaha hmm. Lallai mas'ala ce wacce take jimamiyar mas'ala wanda zan iya cewa ta kai shekara goma sha bakwai baya lokacin da Malam Idris ya kunno matsalar tasbaha akan cewa tasbaha bidi'a ne. Hmm. Wanda matsala ce da malamai tuntuni sun daɗe da rufe wannan matsala saboda lokacin da suka tattauna matsalar wa'insu suka fito da cewa bidi'a ne malamai da suka fito musu da hujjoji da dalilai akan cewa ba bidi'a ba tuni suka yi shiru a kai malam idris ya sake tono wannan shekara sha bakwai da suka wuce wanda a wannan lokaci alhamdulillah na same shi don mu tattauna wannan matsala a masallacinsa duk da kafin in tafi masallacinsa ina so in sanar wa duniya wani abu kaɗan kafin mu shiga kan wannan topic da nake so mu tattauna a kai ina gani yau kwana uku da ya yi program a kan kibla fm a inda na shiga na same shi nake tambayar sa game da abun da ya shafi wannan kadiya a lokacin da ya rikitar da magana baki ɗaya ya bijire wa wannan tambaya da nake masa akan abun da ya shafi wannan tasbaha saboda na ce masa wa ya hana rike wannan tasbaha din sai ya koma yana bambomi yana bambomi cewa bai kamata ma a masa irin wannan tambaya cewa wa ya hana ba a addini eh. ai ba a ce wa ya hana hmm. sai dai umarni ake bi a inda na yi mamakin waɗannan kalmominsa na yi mamakin waɗannan lafuza da ya yi amfani da su Mm. bayan kuma na ja masa ayan alkur'ani da Allah yake cewa wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu abinda ma'aiki ya zo muku da shi ku yi riko da shi abinda ya hane ku ku hannu mm. dole a bangaren addini ana lura da bangaren umarni da hani ba zai yi ka ɗauki bangare ɗaya ka ki amfani da bangare ɗaya ba Hmm? Allah yana cewa afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jaza'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil azab wa ma bi bighafilin amma ta'malun yayi imani da bangaren umurni na'am zai jira umurnin annabi amma ba ruwansa da hanin annabi hmm. To wannan abin da ya ban mamaki kwarai da gaske lokacin da yake jingina ma tambayar zuwa ga jahilci. kuma sakamakon wannan nake cewa to lokacin da yake jingina maganar nan zuwa ga jahilci sai na ce ikon Allah sai na ce kare ya yi amfani da wannan kalma kare ya yi amfani da wannan lafuza ya ce a'a ai saboda kishin addini ne yasa ya faɗi haka saboda haka nima idan ina da daman in ce masa yayi jahilci babu laifi in yayi jahilcin in ce yayi su saboda haka babu laifi zai yi amfani da wannan dama da irin kalmomi da ya yi amfani da su wajen faɗin cewa babu matsala ɗin. Gaskiyar magana na yi mamaki kwarai da gaske yadda Malam Idris ya bijirewa ayan Alkur'ani kai tsaye, ya bijirewa hadisan manzon Allah kai tsaye. A cikin hadisin manzon Allah, annabi yana cewa wa ma amartukum bihi fa'atu minhu mastada'tum wa ma nahaytukum anhu fajtanibuhu. da na muku umarni da shi ku aikata gurgudun yin ku. abun da na hane ku ku nisanta nan hadisin shi ma ya faɗi umarni ya faɗi hani hmm. amma abun mamaki sai yake cewa wai akan abun da aka ce wannan addini ba a ce wa ya hana dole a ce wa ya hana kuma insha Allah zan zo in tabbatar wa duniya dole a ce wa ya hana saboda dama shi umarnin idan an ce annabi ne yayi umarni to za a san umarnin ya zama wajibi kan kowa ko kuma idan bai zama wajibin ba wace karina ne ta hana cewa ya zamto wajibi. haka idan an ce hani idan an ce manzon Allah ne ya hana to kaga za a san wannan hanin ya zama wajibi kowa ya bari idan kuma ba annabi ne ya hana ba wani ne daban yake hanawa to ta yi wannan hanin ba zai iya zama wajibi a bari ba hmm. to in ba wata karina ne ta tabbatar da cewa wannan hanin makruhi ba su saboda haka insha Allah zan zo in tabbatar da waɗannan zantuka farko abin da zan so in yi anan sarki zaki da Allah ka sa mun zantukan fantami saboda abun da ya faru fantami ya yi batu a kan tasbaha cikin kwanakin nan a inda yake cewa na taɓa zuwa nan sai na yi misali da carbi ma'ana sai ya yi misali da carbi a inda ya yi batu a kan zantukan carbi to in na fahimta akwai wasu abubuwa da suka bijiro wanda har ya fito ya ce yana gayyatan duk wanda yake gani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 saboda shekarun a wancan da karatun na irin wannan fahimtar ne amma a yanzu dole ka rika insafi kawai don wani wanda ya saba da kai ya rike sai zama duk abin da ya sharri ne muna gayyata in aka zo aka gayyata sai a ƙure mu ko haka muke da yana ban faɗi hujja kashi ɗaya cikin ɗari ban an zo an ƙure mu sai a yi insha Allah ta'ala kawai dan mutum ya karanta dan kutaib na bakar abu zaid Allah ya masa rahama ya ji kansa bai zama dalilin ka zama kawai shekul sai aka duk matsalar addini ba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 Yawwa sarki zaki kaji sakonnin fantami. To da farko abinda nake so in kara da shi akan zantukan da fantami ya faɗa da gaske ne abinda fantami ya faɗa haka maganar yake kuma ina goyon bayan maganarsa. Um, da farko alhamdulillah wannan matsala ce ta ilimi. Da farko abinda da ya ce ya ce baya rike tasbaha amma akwai insafi. kuma wannan an san haka a cikin addinin musulunci idan baka abu sai ya zama na abun yana da dalili ko da kana kallon abun da kake tare da shi shine mafi karfi zaka yi insafi wa wancan da yake abun da baka yi tun da shi ma yana da dalili a kai amma dr idris bayi da irin wannan usulubi kwata-kwata ban san menene damuwarsa ba kuma idan da duniya za ta fahimta akwai abubuwa guda biyu da nake tunawa wanda idan da shi ma ba za a masa insafi a kai ba za a ce ma ya bijire wa aikin manzon Allah. Misali idan ka ɗauki sallar Juma'a idan ta haɗu da Idi, Malam Idris yana daga cikin wanda yake nuna cewa ba sai an yi Juma'a ba, ma'ana ya ɗauki sauƙi daga bakin annabi, amma kuma annabin ya yi Juma'ar kuma ya yi Idi. To kaga idan yana so a ce me ya fi da abun da annabi ya yi, da abun da kuma annabi ya ba da sauƙi a kai amma kuma bai yi ba. annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi juma'an kuma ya yi idin amma kuma malam idris sai ya takaita da yin idin kadai ba tare da juma'ar ba hmm. to kaga in anan sai mu ce duk wanda ya yi sallar juma'a ya yi idi shine wanda ya yi abun da manzon allah ya yi wanda kuma bai yi juma'a ba to za a iya cewa ya rasa wata falala ba yadda za a ce da wanda ya idi da wanda ya yi juma'an ba wanda ya idin wanda ya juma'an shi ya fi falala ba ba wanda zai musa cewa lallai wanda ya idi da juma'a shi ya fi samun falala hmm. To kaga da ba don insafi ba shi ma ba za a masa insafi akan haka ba. Ɗauki abin da ya shafi matsalar tahiya, Malam Idris Asani na yana tare da cewa zaka ce assalamu alan nabi maimakon assalamu alaika yana da ra'ayin wanda ke cewa tunda annabi ya yi wa Fati ba za a ce assalamu alaika ba sai dai a ce assalamu alan nabi yana da wannan ra'ayi kuma ya dogara da wani asari na sahabi ne ya watsar da abun da ya tabbata daga manzon Allah kai tsaye dukkan tahiya da ya zo wanda shafi'iya suka riƙa wanda hanafiya suka riƙa malikiya suka riƙa duka ya zo da assalamu alaika idan ka ɗauki na ɓangaren malikiya tahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi at-tayyibatu salawatu lillahi assalamu alaika da wannan lafazi ya zo assalamu alaika kuma shine sayyiduna umar ya koyar da sahabbai bayan wafatin annabi shi sayyiduna umar din me yasa bai ce tunda annabi ya yi wafati bari a dawo ana ce assalamu ala nabi ba to duka waɗannan hadisai haka bangaren hanabila attahiyatu lillahi wassalawatu batu assalamu alaika haka bangaren hanafiya da assalamu alaika shafi'iya da assalamu alaika malikiya sun fifita nasu saboda zamtowan abinda annabi ya lizinci Hanabila sun fifita nasu saboda muttafaqun baina ne Shafi'iyya sun fifita nasu saboda sabon wani lafazi na tsarkaka a ciki. Muhallu shahid duka waɗannan tahiyan da assalamu alaika suka zo amma na san Malam Idris yana tafiya akan assalamu alan nabi. Ya je ya rike wani asari na sahabbai yana yawo da shi ya bar abinda asali ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in mun ce ba za mu masa uzuri akan wannan ba shi ma zai shiga hannu hmm. sannan idan muka sake saukowa sai mu ce to fantami lokacin da ya zo sai ya ce tasbaha yanzu ya gano ba bidi'a ba ne da da sun yi zafin kai akwai lokacin da ya samu wani yana jan tasbaha a harami ya karba ya tsinka saboda zafin kai to amma yanzu ya gano wannan kuma maganar da kana tafiya kan wani abu ka janye ka dawo kan wani abu bisa binciken da ya yi bisa binciken da ka yi bisa ƙarin ilimi da ka samu wannan ba bakon abu ba ne shi yasa al'imamu shafi'i yana da fatawoyinsa sabbi yana da kuma fatawoyinsa tsofi waɗannan abun da da yake kai sai ya janye bayan ƙara samun dalili a addini duka wannan wannan sananne ne a wajen malamai ba ɓoyayyen abu ba ne sannan fantami ya ce zafin kai wannan abu ya ɗaure musu kai a inda nake jin malam idris yana ƙoƙarin ya nuna cewa to zafin kai ga su malam ja'afar kenan sun samu zafin kai kenan ga su albani su ma zafin kai kenan to abun tambayar a nan ita ce kalmar cewa zafin kai idan aibantawa ne cikakke to akwai malaman hadisi da yawa da aka jingina musu ɗimaucewa duk da a wani bangare ana karɓan ruwayarsu sun ɗimauce amma kuma akwai inda ake karɓar ruwayarsu akwai inda ba a karɓar ruwayarsu. sannan abin da nake so ya gane ƙwarai da gaske don an ce malam ja'afar ya samu zafin kai wannan ai ba wani mummunan suka ba a ce mutum ya samu zafin kai zafin kai wani abu ne sananne wani kowa yana iya samun zafin kai kamar yadda malamai magabata manyan malamai akwai waɗanda ake ce musu al-muktali almuhtalitun ma'ana waɗanda suka rikice ma a ƙarshen al'amuransu tare da cewa a inda aka samu ba su rikice ba ana karɓar riwayoyinsu a inda kuma suka rikice ana ajiye musu riwayoyinsu wannan kwarai da gaske har yau ina goyon bayan wannan magana na fantami duk wanda kake jin yana yawo yanzu yana cewa wai tasbaha bidi'a ne ya samu ɗimuwa ya samu rikicewa sa'annan kuma zan iya cewa zafin kai ne domin dukkan wanda ba yi da zafin kai inda ya karanci matsalar to ba yadda za a iya ce tasbaha bidi'a ne sannan gaba ta gaba Fantami bai aje maganar kansa ba sai ya ce binubas a wajensa tasbaha ba bidi'a ba ne, Ibn Usaimin ba bidi'a ba ne, Fauzan a wajensa ba bidi'a ba ne, to ƙarin da zan yi hatta Ibn Taimiyya ma a wajensa ba bidi'a ba ne, domin Ibn Taimiyya da kansa a cikin littafinsa mai suna fatawa sala ya tabbatar da za a iya rike wannan tasbaha har a cikin sallah har a cikin sallah za ka iya amfani da tasbaharka. Mhm. Don haka idan muka ɗauki zancen da Malam Idris da ire-irensa masu zafin kai a addini, wallahi abunda da ya kamata su yi su koma su yi bincike akan matsalar ya fi musu sauƙi. kaga shi kansa fantami ai ko ba kuma yana ƙoƙarin karatu saboda wannan karatun shi ya sa ma ya gano cewa ashe ba bidi'a ba ne. kamar yadda na sani rijiyar lemo da shi ma ya faɗi irin haka shekara goma sha ko in ce bakwai takwas ya zo nan garin bauchi ya gabatar da tafsiri da ya saba yi a kowane shekara a gullaga mhm. da kansa ya fito ya ce da sun yi wa wannan tasbaha ɗaukan karin mahaukaciya haka ya faɗa hmm. to amma sun gano ba haka ba ya kawo dalilai kuma wanda suka tabbatar da cewa tasbahan nan dai za a ci gaba da riƙe ta To, saboda haka idan mun fahimta idan sun ce abun da fantami yake yi saboda musamman a cikin zantukan da na ji malam idris yana sakewa eh. wai fantami siyasa ce yake saboda neman goyon bayan sufaye to abun tambayar a nan ita ce shi kuma rijiyar lemo shi rijiyar lemo goyon bayan suwa yake mhm. ina so in ji sannan binubas shi kuma wace siyasa yake ibnu usaimin wani siyasa yake fauzan fauzan wani siyasa yake ibnu Taimiyya wani siyasa yake ko kuma dukkaninsu su ma siyasar ne suka yi wallahi shawarin da nake bawa malam idris da mabiyansa duka wallahi su yi karatu ya fi musu sauki hmm. duk waɗannan jayayya da musu da suka tsaya suna yi suna ɓata wa kansu lokaci ne domin wannan matsala ce da malamai ne suka tattauna ta kuma ilman bisa ilimi kuma duniya alkaluma sun tabbatar da waɗanda suka ce ba bidi'an ba dalilansu ya fi ƙarfi duniya ta tabbatar da haka domin duk lokacin da ka ce ba abu sai aka kawo akwai ko a ka'ida na malaman usulul fikihi ana gabatar da wanda ya ce akwai akan wanda ya ce babu saboda wanda ya ce babu kullum dama ba a ce komai sai ya sani ba abun da bai sani ba ba yana nufin kowa bai sani ba ya takaita da abun da shi ya sani ya fi masa amma malam idris a yanzu yadda ya zama idan bai san abu ba sai ya ce masa bidi'a idan ba yi da ilimi akan abu sai ya ce bidi'a ba ruwansa da ma menene aka faɗa a kai ko ya binciki wannan matsalar ilman ba ruwansa to saboda haka waɗannan zantuka da ya faɗa ina nufin Profeso isa ali fantami haka ne a game da abin da ya shafi batu kuma da ya yi a kan cewa ita tasbaha an ɗauke ta kamar na'ura kawai hmm. ma'ana tun da ba a ɗauke ta a matsayin addini ba ma'ana don yana da kyau duniya ta fahimta shi matsalar tasbaha malamai sun yi batu wanda shahararrun batu akan tasbaha uku ne magana ta farko tasbaha halas ne magana ta biyu tasbaha sunna ce magana ta uku bidi'a wannan magana ta cewa bidi'a ba ta da asali saboda an samu dalili da ya tabbatar da ita. Hmm. Ni ina tare da waɗanda suke ganin cewa tasbaha sunna ce kai tsaye, ba ma na barta a matsayin halas kawai ba. Hmm. Amma menene dalili? Dalili saboda an samu hadisi wanda za mu zo kansa nan gaba lokacin da Malam Idris yake ƙoƙari ya kore wannan hadisin ta fiskar cewa bai inganta ba sai mun zo kansa sai in yi bayani a kai sarki zaki saboda haka ka tafi mun zuwa kilib na biyu in ba kowa ya san shi ba bai san matsayinsa ba Allah ya ji kan Anas sanfi bai mutu ba na Ghana tun lokacin da na je yake magana akan sai yake bar sa nace Allah sarki bai san waye ta mi ba sai yasa bai taɓa zama da shi ba sai yasa to yanzu ya gano har na je na kalubalantarsa Saurakan nan wannan kalubale da ya yi na amsa masa ya zo nan tashanka ta ƙibla, mu tattauna akan wannan matsala ya kawo hujjojinsa kawo nawa kamar yadda yake faɗa a cewa ya amsa goron gayyata to ya san dai ni ba zan je masallacinsa ba shi ko ba zai zo nawa ba ya san ba mai yiwuwa ba ne ni ba zan je abuja masallacin da yake karantarwa ba shi ko ba zai zo dutsen tashi ba to a zo a haɗu a kibla live ya kawo hujjojinsa in kawo nawa amma ba ba irin wannan munazara ta a bashi minti biyar minti goma ba akwai tambayoyin da yake so masa direct kai tsaye shi ma mun kai tsaye don natija ta fito don a samu result na amsa masa da babban murya amma to to da farko dai an ji bayan kwantam ya yi gayyata akan cewa ga duk wanda yake gani bai yadda ba ya same shi a Abuja dan naji lokacin da yake gayyata ya toge abun a Abuja to ban sani ba watakila malam Idris bai gama shiryawa na tafiya Abuja ba mm-hmm. to amma idan kuma bai shirya na zuwa Abuja ba to da abun da ya kamata sai ya ce to tunda ba za a yi Abuja ba to shi ya ce to ya karba amma a zo a yi a wajensa idan an ce ba a yadda ba to sai ya ce to a haɗu a kibla fm ko a haɗu a sarki zaki ko a haɗu a isha fm ko a wani waje dai hmm. yawwa to abinda nake so duniya ta dan fahimta a daidai nan wajen watan malam idris da farko ba yadda za a yi fantami duk da ban sani ba amma da wahalan gaske fantami ya saurare ka akan wannan mukabala da kake kira a yanzu. da ya dalilin ce zai yi wahala fantami ya saurare ka hmm. fantami watakila yana sane da irin mukabalar ka kuma lokacin da ya faɗa ma bai ce malam idris nake gayyata ba shi ya yada a duniya ne baki ɗaya amma sai aka dace kuma ka fito hmm. <laughs> ko da ma yana neman fantami to Eh, to saboda haka eh, daidai ba da shi yana eh, neman fantami ko a na ko ada shi yana neman fantami Eh to shi da sai nake cewa to ya saurara ya ji da wahalan gaske fantami ya saurare shi akan wannan gayyata. Amma idan da zai bi inda zai bi wannan tsari to na san fantamin ma zai iya sauraronsa. Da bakinsa ya gaya wa duniya lokacin da muka yi batu akan tasbaha ya ce na zo masallacinsa kuma da na zo masallacinsa aka dinga mun ihu sosai aka dinga mun ihu ya kure ni aka dinga mun ihu in ji shi fa kuma ya ce wai ihun da ni wai da jama'arsa da jama'ata mm. a inda ma na yi mamakin waɗannan zantuka to duk wanda zai ji cewa in an zo masallacinka ana ihu kai idan ana muƙabala da kai ko tattaunawa ta addini ihu ake kamar filin ƙwallo. To da Allah kana gani kamar fantami wanda yake so a zuba ilimi a wajen, a yi batu na ilimi, a yi batu na wanda malamai suka yi ilman kana gani zai amunta ku yi irin wannan ɗaya kenan. Sannan abu na biyu daidai wannan gabar sarki zaki nake so duniya ta fahimta lokacin da yake ƙoƙari da nake masa tambaya a game da tasbaha yake ƙoƙari ya ce wai ai shekara goma sha bakwai na zo masallacinsa ina so in maimaita wa duniya wannan don su sani na zo masallacinsa na hau sama saboda haka ya ƙure ni aka mun ihu wai mutanen da na je da su da jama'an da na je da su da jama'arsa duka suka haɗu suna mun ihu to da farko na yi mamaki kwarai da gaske a matsayin malam idris a ɗauka malami zai faɗi gaskiya na ɗauka malami zai faɗi gaskiya saboda ana koyi da malami hmm. saboda ana koyi da malami malami kuma da gaskiya aka san da gaskiya ka san malami akwai abun da ya faɗa a ciki wanda shi ma na yi mamakinsa hmm. sai ya ce kuma sanda na gamsu wai da ya gaya mun hujjojin sanda na gamsu sannan kuma yanzu na dawo nake janyewa ya faɗi waɗannan a kibla fm lokacin da ya hau yake ƙoƙarin a ture tambayan da na masa dai to da farko duniya abu da nake so ta fahimta na'am kafin kafin in je masallacin malam idris a gida muka fara zama da shi mun zauna a gidansa ba ɗaya ba biyu ba mm. ba ɗaya ba biyu ba mun zauna a gidansa kuma mun tattauna matsaloli da shi zango-zango kuma zan lissafa a yanzu bisa dalili domin duk lokacin da zan fito in yi batu akan wani abu da ya faru tsakanina da malam idris wallahi bani faɗansa sai in shi ya faɗa idan kuma ya faɗa to zan fito in yi bayani saboda dama shi ya yi nashi bayanin dukkan kuma adali ba zai ɗauki bayanin ɓangare ɗaya ba sai ya saurari dukkan ɓangarori sai ya hukunta abun da ya ga zai iya hukuntawa gwargwadon adalcinsa na farko dai ya yi nashi bayanin duniya ta ji hmm. to ganawa bayanin da farko dai na same shi a gidansa mun zauna ba ɗaya ba biyu ba Zamanmu na farko mun yi batu a kan abin da ya shafi maulidin annabi da gasan karatun alkur'ani menene bambancinsu? Ne bambancin gasan karatun alkur'ani da maulidin annabi? Sai ya ce mun su waɗanda suke gasan karatun alkur'ani sun ce maka sun ɗauke shi matsayin addini? Sai na ce masa oke yanzu masu maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suna iya yin kayan su ko da annabi bai yi ba sahabbai ba su yi ba idan sun dauke shi a matsayin ba addini ba ah, sai ya ce kai wannan ka fai wayo iya maganar da ya faɗa kenan iya maganar da ya faɗa ba abun da ya ƙara bayan wannan hmm. sannan abu na gaba lokacin da muka tattauna matsalar tasbaha da tura ta kai tura sai na ce masa wannan abubuwa ne da kake faɗansa a gaban almajiranka kuma ni ina saba maka akan wannan matsala ina gani ba haka ba tunda matsala ce ta addini ba ba matsala ai mu tattauna ta gaban almajiranka saboda watakila wasu za su iya fahimtar wani abu sai ya ce shi na ya abunta ya yadda ya yadda ina so in gaya wa duniya mutum ɗaya na ɗauko muka zo da shi mutum ɗaya kaga can yana cewa jama'a wai jama'an da nake tare da ita mutum ɗaya na zo da shi wajen lokacin da muka zo na shiga masallacinsa tare da wannan bawan Allah da manufar za a tattauna mas'alar ilmiyan za a tattauna mas'alar bisa ilimi to lokacin da muka zo muka zauna da farko dai abun da ya fara da shi ya fara naɗa kansa alƙali ma'ana shine alƙalin kansa tunda dama da na zo masallacin Mm. ai a matsayina na bakonsa na ɗauka karrama bako zai yi ma ya bani alƙalancin to amma sai ya rike alkalancin na farko dai bai tarbe ni ba a matsayin bakonsa sannan kuma ya rike alkalancin. to da ya rike alkalancin kuma sai ya zamana ya yi batu ya kawo shubuhohin da yake so ya kawo akan matsalar tasbaha na ɗauko wannan hadisin sa'ad bin abi waqqas mm. ina so in warware waɗannan shubuhohin da ya bijirar na ɗauko isnadin tarya tiryan tiryan ina ɗauko isnadin don in zo in wanke wannan isnadin in tabbatar wa mutane wannan isnadin ingatacce ne wallahi malam idris da ya fahimci fa yana gaban almajiransa za su iya fahimtar wani abu na gaskiya sai ya fara datse ni ya fara katse ni ya fara hana ƙarshe ma ya tada hayaniya a wajen ya ƙi ya bar ni in yi magana tun da dama tuntuni ya riga ya naɗa kansa alƙali a wajen. Na ce babu damuwa muka ƙare wannan abubuwa to na biyu ɗinsa muka tattauna akan matsalar bidi'a duka a wajen. A game da abin da ya shafi bidi'a ya ɗauko hadisin su kullu bidi'atin dalala wa kullu dalalatin finnar ina so in gaya masa yadda malamai ahlus sunna wal jama'a suke bayanin menene bidi'a. Bani mantawa na bijiro masa da maganar da al'imamu shafi'i yake cewa البدعة بدعتان ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه البدعة بدعة ضلالة وما أحدث لم يخالف شيئا من ذلك فهذه البدعة بدعة غير مذمومة na kawo masa wannan duka ya ture dai bai yi amfani da waɗannan ba to muhallu shahid ni iya abun da na sani ban samu adalci na sa da kuma bani haƙƙin wato magana a wajen ba wannan shine iya abun da na sani ya faru bayan mun yi sallah muka tafi da wanda muka zo da shi muka bar su a masallacinsu. To wannan shine ne abin da ya faru a wannan lokuta ɗin. Sannan bayan wannan mun zo mun tattauna da shi kowa ya ji tattaunawa da aka yi a Isha FM ya hau Isha FM wani lokaci na shigo akan maulidin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama. Da muka zo kan maulidin manzan Allah yana neman hujja a wurina akan maulidin. Ba lokacin da kashi ta fi maulidi ba? Ba lokacin da ce kashi ta fi maulidi ba? Salamu alaikum. Jama'a ku ya mun samu matsala a ah, network gun shayi. eh wallahi wani kira ne mutane su kiran waya wallahi to eh wannan hadisin su ila rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an sawm yawmil isnaini qala zalika yawmun wulidtu fi sai na kawo masa wannan hadisin an tambayi annabi me yasa kake azumi ranar litinin yace saboda ranar ne aka haife ni sai nace masa to kaga annabi yayi maulidin kansa anan sai yace ina maulidin sai nace eh me dalilin yin wannan azumin Sanda ya yi ta kewaye-kewaye, ya yi ta zagaye-zagaye, yana ta allafuwar daurat. Na ce meye dalilin wannan azumin? Ya ƙiya faɗa, yana ta kai kawo ya kiya faɗa. Kai a ƙarshe sadda muka zo, nake ce masa to menene wato menene haihuwa da larabci ya faɗi kalmar haihuwa da larabci. Wanda duniya ta ji duk abin da ya faru a wajen tunda ya ce ai na zo ya ce ya kure ni na ce ni bani cewa na kure ka sai dai mutane su ce ka kure ni ko na kure ka ni ba zan faɗi wannan ba sannan abin da yake faruwa a daidai wannan gabar kowa ya ji ya ƙiya faɗi cewa ga sunan haihuwa da larabci saboda idan ya ce haihuwa da larabci kalmar maulidi za ta fito saboda haka za a gane cewa annabi ya yi maulidin kansa ta fiskar azumi saboda haka don kar ya ce maulidin yaƙi amma sadda dai aka je matakin da dolen ya zo ya faɗa tun da ba a sake shi akan hakan ba sannan abu na gaba gaba ta uku mun zo mun yi batu akan abin da ya shafi tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗauko na ɗauko wannan hadisin sarki zaki hadisin nan na makaho wanda ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka roka mun Allah idanuna su budu annabi ya ce wato yayi hakuri yace ya ce yana so a masa addu'a annabi ya ce to ka je ka yi alwala ka yi nafila raka'a biyu idan ka idar ka ce Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyika Muhammadin nabiyyin rahama ya Allah ina roƙonka ina fiskanta zuwa gare ka da annabinka annabin rahama lokacin da na kawo masa wannan hadisin sai yake kokari ya ture shi da sunan cewa da addu'ansa sai na ce to ya karanto hadisin ya fassara ya mm-hmm. ɗauko hadisin tiryan tiryan yana karantawa yana karantawa har ya zo kan Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilayka bi nabiyyika Muhammadin sai yace bi du'a nabiyika nace fassaran nace hadisin haka yake rubuce kara. Na, na ce ka kara wa annabi abun da bai faɗa ba. Ya kamata ka faɗi wallahi a babin insafi ne ya sa na ce masa ka faɗi abun da annabi bai faɗa ba da ba insafin sai dai in ce ka yi ƙarya wa annabi. Da haka zan faɗa masa. To amma saboda insani saboda na san idan mutum ya yi ƙarya wa annabi ai man ka zaba alayya ba ya tabawwa maq'adahu minan nar wanda ya yi ƙarya wa annabi to ya yi tanadin wajen zamansa a wuta. To amma kaga ai saboda insani wato wato Idris ko da rikici shi ya kare kanshi ko da rikici yau ko da yaya ko da yaya sarki zaki ko da yaya so sabida haka sai na ce masa wallahi sai ya karanto hadisin yadda yake kuma ya fassara hadisin yadda yake uh-huh. to a ƙarshe dai ya fahimci babu wata mafita a jiki saboda hadisin babu inda aka rubuta bi du'a'i ba inda aka rubuta da addu'ansa bi nabi ka ba'un ta hada da annabi kai tsaye hmm. to amma da abun da sai yake so ya ɗauko wai malamai sun fassara na ce to ka ce malamai malamai amma karka ce annabi idan kuma ka ce malamai to akwai waɗansu malaman kuma da suka ce ba haka ba to kaga da farko abun da ya faɗa sai ya ce to bi du'a'ihin nan lalle ba annabi ne ya faɗa ba To amma ga waɗansu malamai a Ibn Taymiya ya ce bi du'a'ihi, a Ibn Bas ya ce bi du'a'ihi, a Usaimin ya ce bi du'a'ihi, a Fauzan Fauzan ya ce bi du'a'ihi, to sai a ce eh shi kenan su suka faɗa amma kaga ba annabi ne ya ce bi du'a'ihi a cikin hadisin ba. Don haka sai in kawo maka wasu malamai kuma da suka fahimce shi kan tawassuli da annabi kai tsaye. shi yasa ma na lissafo masa na ce na kawo malamai sama da ɗari da wani abu wanda suka kafa hujja da wannan hadisin akan tawassuli da manzon Allah kai tsaye to kaga wannan yadda batun ya kare akan wannan matsala sannan matsala ta gaba mun yi batu da shi akan tauhidi kasuwar tauhidi uku sarki zaki ni har ga Allah ba wai ina batu akan cewa a'a kasa tauhidi zuwa kashi uku ma mummunan abu ne in dai ta fiska mai kyau wato ta fiskan cewa kawai tauhidul uluhiyya tana nufin cewa a'a in zaka roƙa ka roƙi Allah akan abin da duk Allah yake banta da shi haka nan kuma tauhidin rububiya kamar halittan sama halittan halittu duka da shauransu hmm. ah, Allah shi ne Ubangijinsu, kamar abin da ya shafi tauhidul asma'i was sifat cewa wato yadda da kaɗaitan Allah akan sunayensa da sifofinsa shi kadai ne a cikin dukkanin waɗannan abubuwa shi ya keɓanta da kayansa to ba wannan layin nake inkari akan tauhidul uluhiyya tauhidul rububiyya tauhidul asma'i was sifat ba abinda nake inkari mutum ya fake da kasa tauhidi zuwa kashi uku tauhidul uluhiyya tauhidul rububiyya tauhidul asma'i was sifat ya kafurta wani musulmi da yake so a jikin wannan kasawan to shine babban abin da nake inkari shi yasa ma sai na zo na ce masa wa ya kasa tauhidin zuwa kashi uku duniya watakila ta saurari lokacin da muke haka ya dinga walen keluwa yana kewaye kewaye baya so ya ce ba annabi ne ya kasa ba domin idan ya ce ba annabi ne ya kasa ba to ya shahara da cewa mutane komai abin da bai sani ba bidi'a ya saba gaya wa mutane kawai in bai san abu ba sai ya ce bidi'a domin malam idris ya dawo idan ba yi da ilimi akan abu sai ya ce masa bidi'a haka yake yi da almajiransa yanzu so saboda haka shi yasa sai na ce to annabi ne ya kasa zuwa kashi uku sai ya yi ta kai kawo ya yi ta kai kawo ya yi ta kai kawo a takaice dai sadda aka tafi matakin gashi nan tambaya ce da aka masa da take bukatan e ko a'a annabi ne ya kasa e annabi ne ya kasa a'a amma haka ya dinga kai kawo ya dinga kewaye kewaye to muhallu shahid dai har a ƙarshe dole ya dawo ya bada amsa cewa ba annabin ba bayan ya bata mana lokaci an ci kusan minti goma sha wani abu ya zo ya tabbatar da cewa ba annabi ne ya kasa ba to kaga wannan ma tana nan kowa ya san abun da ya faru akan wannan so sarki zaki abun da nake so mu je kai tsaye mu je kan waɗannan clips nawa abun da ya faru a Kibla FM insha Allah. To ina da tambayoyi kawai Mr. ina da tambayoyi kawai. Go ahead. Eh, da Allah tambaya na farko a game da abin da shafi hukuncin tasba. Eh, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai inda ya hani da a rike tasbaha. Shi ne tambayanka. eh ne tambaya na to Ka ji tambaya wurin Sheikh Ahmed eh Mr. Fuadu na'am doctor a wannan tambaya ta sa ina ga ko kai aka iya ba shi amsa <laughs> aka iya ba shi amsa eh, a'a da Allah ka saurara eh. don Allah ka yi tambayar ka ka saurara mana Ai ka yi tambayar ka eh, Bisa fa'adu na ce wannan amsa ko kai da ka iya bashi amsan tambayarsa. Hmm. Kuma manzon Allah ya hana amfani da tasbaha. Yin addini hanawa ake yi a yi abu addini hanawa ake yi ko umarni ne. A'a ka ba mu amsa mana. hanawa ake ko umarni ne yanzu a'a doctor a a da Allah dakata ba ku da zaka a a dakata ai kai da ka bai kanka amsa kai da ka bai amsa nace ba saurare ka ji eh to shine ba ai na baka amsa na baka amsa nace ba shin addini a'a bari dai a'a duba lana karka kauce karka bata min lokaci nace ba duba duba addini duba lana karka karka karka karka ta aya Ka jawo ta aya ka karka da sabadu za ka saurari ko ka saurari ba mu <laughs> za ka saurari ko ce shi addini hanawa ake kuka ubunni ake a yi. abinda manzo ya zo mu ku yi da shi abinda eh, ya hane mu ku hannu shine yace akwai hanin manzon Allah nace ba Allah yana hana hanawa ne yace kan ayi abu kaza na addini ko yana ce ayi ne annabi bai hana ba kenan ma'ana doctor annabi bai hana ba kenan to um, yanzu ku ayi tambayar na ba da an ci gaba na'am da sabado yau kawai tambayar da yace Mr. Fuad wato kana ji ko annabi ya ji ko na'am kana ji eh, ko Sheikh Ahmed um, na bismillah doctor shekara sha biyar da suka wuce Ahmad ya zo da irin wannan hayaniyar gidana kan casbi din sai da yara suka masu ihu yanzu ne sa yawa to wato ka gane dabarar da ya yi ya fi ya eh. shatar da wannan magana yawa very good kalli mutane ya fita kai kuma an ce ka amsa ka zo kana ta wai ka a kawo maka ayan Kur'ani. Yau yawo very good Wato ya ɗauki hankalinsa wato kai wushi ya ce a sauke ka sha a sauke ka. Yawa ya very good. Yaƙi. nan. Wato wallahi wato abun akwai wautar da hankula na jahilai kwarai da gaske. An tambi ka question an sa question ba ka sai kana cewa mutane wai To, na tambaye shi nake ce masa. Wato, da amsawa. Jiban, kai ka ce yaya ko mu amsa, amma kai kai baka amsa ba. Yanzu da Allah sarki zaki duniya ta shaida duniya ta sani fa in tana tun fi shay'in farudduhu ila Allah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Idan kun yawa in kun yi ja in ja akan wani abu kuma yadda shi zuwa ga littafin Allah a ji da kyau da kuma sunna ma'ana shi ne hadisan manzan Allah to na ja ayan alkur'ani sai ce kar in ja aya haka ya faɗa kar in ja aya la ilaha illallah to a nan dan Allah su masu sauraro meye za su fahimta daga nan Allah ne fa ya ce wa kuma rasulu fa zuhu? abunda manzo ya zo muku da shi ya muku umurni da shi ku aikata wa ma nahakum an fantahu abinda ya hane ku ku hannu. wato mutum ya ɗauki ɓangare ɗaya. yana da rikici sosai wato ya zo da dabaru bai amsa ba amma shi maka wato kan da zai a kore ya kore ka sauke ka Yawwa, ai ba wannan tambayar saboda ya san ka san wato wani abu ne sarki zaki wallahi ya san bayi da amsa akan wannan tambayar kuma ya san cewa don Allah shayi don Allah jama'a jama'a ku sake na ci wanga wanga kici ne ai dan Allah jama'a eh ka sake buga ah! eh ku sake buga ina da tambayoyi kawai Mr. Fuad ina da tambayoyi kawai go ahead eh da Allah tambaya na farko a game da abin da shafi hukuncin tasbaha eh, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai inda ya hani da a rike tasbaha shine tambayanka eh shine tambaya na to doctor kaji tambaya wurin Sheikh Ahmed. Eh, Mr. Fuadu. Na'am, Doctor. A wannan tambaya tasa, ina ga ko kai aka iya shi amsa. Ya ka iya shi amsa. A'a, da Allah ka saurara. Don Allah ka yi tambayar ka, saurara eh, mana. Eh, ka yi tambayar ka. bisa fa'adu na ce wannan amsa ko kai da ka iya bashi amsan tambayarsa hmm. kuma manzon Allah ya hana amfani da tasbaha in addini hanawa ake yi a yi eh, abu addini hanawa ake yi ko umarni ne a'a ka ba mu amsa mana

kar ka ba bisa bado za ka saurari ko ba za ka saurari ba mu shuɗe ka za <laughs> ka saurari ko ba saurari ba ya ce shuɗe addini hanawa ake kuka umarni ake a yi abun da manzo ya zo muku da ku yako da shi abun da ya hane ku hannu shine yace akwai hannun manzon Allah ku na Allah ina zuwa shi da kansa kuma ina fara yana fara da kansa ka ce mutum ya ka ki ba shi dama ya magana ka Idris Idris Idris na ransa to ina gani ba wanda ya san Idris duniya kama na wallahi na fi kowa sani Idris kai To, wato, to, wato mutane abinda dama nake so lalle a fahimta a nan, a dangane da abinda Malam Idris ya yi a nan, da farko dai baya so a kafa masa hujja da ayan Alkur'ani. Kai! ya hana a karanta aya ya ce kada a karanta aya ma'ana baya so eh, kuma shi kuma Allah yana e fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in kun yi ja'in ja kawani al'amari kuma yadda shi zuwa ga littafin Allah shine masdari na farko hasali ma Allah ya ce in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in kun yi imani da Allah da ranan karshe ina ja masa Allah inda yake cewa wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu abunda manzo ya zo muku da shi ku yi riko da shi ma'ana abunda ya muku umurni da shi ku yi riko da shi wa ma nahakum anhu fantahu abunda ya hane ku nisanta ga umurni a cikin ayar ga hani a cikin ayar dole umurni na tare da hani dalilin da zai sa a tambaye ka umurni saboda a san wa yayi umurnin don a tabbatar da wajibcin aikata abun da aka yi umurnin a kansa <laughs> abin da zai sa a tambaye ka hani saboda a san waye hanin don a tabbatar da cewa wannan abin da aka hana wajibi ne a bari saboda in ba haka ba aka sake yanzu in na fahimci malam Idris kenan shi yana da daman ya hana wani abu ma wanda addinin bai hana ba kenan in an sake cewa ba inda za a tambayi maganar hani bari mu kawo hadisai watakila ya ƙara fahimta tunda aya bai iya ɗauka ba ga wani hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa wa ma amartukum bihi fa'atu minhu mastata'tum abinda na muku umurni da shi ku aikata shi gurgudun iyawanku wa ma haitukum anhu fajtanibuhu abinda na hane ku ku nisanta abinda na hane ku ku nisanta akwai abubuwa da yawa wanda annabi ya hana su karara zan faɗi dukkan wani wani logic ko dabara da malam Idris zake so ya yi subhanallah kafin ya je kan wannan matakin insha Allahu mun iske shi kuma mun fahimci inda ya dosa da farko alhamdulillah duniya ta ji ya kore ayan alkur'ani ya ce baya son ma a karanta masa aya duniya ta ji wannan na'am to ga hadisin nan na faɗa shi ma ya watsar sannan ga wani hadisi na huzaifa Allah ya ƙara masa yadda ƙala ya ce annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama nahana anil hariri annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana mu alharini wa dibat da dibaji yake cewa wa sharbi fi aniyati zahab da sha a ƙwaryan zinari wal fiddati da azurfa wa qala hiya lahum fi dunya yace wannan nasu ne a duniya wa hiya lakum fil akhirah naku ne al akhirah muhallu shahid annabi ya hana alharini annabi ya hana dibaji annabi ya hana kaza to irin wannan nake so malam idris ya kawo a wani hadisi annabi ya hana tasbaha to kaga babu sai kuma ya kokari wai bari ya kawo wani hadisi man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun hmm. wai wannan shine hadisin da ya kawo da nace ya kawo hadisin hana tasbaha sai nace masa wani malami ne yace hadisin tasbaha yake hanawa to duniya da za ta fahimci batuna shi abun da yake so ya haska wa duniya Tun da an ce man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun to ai kowane abu wanda annabi bai yi ba ya shigo ciki kenan abunda kuma bai gane ba cikin hadisin shi kansa ba dukkan wani abu wanda annabi bai yi ba za a ce ba za a karba ba saboda man amila amalan laisa alaihi amruna ya toge wani abu ma'ana wato wani abu a cikin al'amarinmu wannan na addini wanda baya kan wannan al'amari na addini to shine aka mayar to amma idan yana kan shari'a fa shi ma abun mayarwa ne shi kansa wannan hadisi ma yana karanta shi bai san me yake karanta ba bai ma fahimce shi ba sannan abu na biyu abinda nake so duniya ta fahimta shi fa mas'alar tasbahan an samu hadisi da ya tabbatar da tasbahan balle ka sa shi a cikin mana amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun to tunda an samu hadisi to me ya kawo kuma mana amila amalan laysa alaihi amruna dama ai tunda tasbaha ta zama amruna to shi taso ba bata taso ba so saboda haka shine batun da nake so wannan bawan Allah ya fahimci ga abubuwa da yawa wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana misali mm. annabi ya hana girman kai na'am misali annabi ya hana girman kai annabi ya hana girman kai annabi ya hana zalunci annabi ya hana yada al'auran musulmi annabi ya hana yin wato walakanta iyaye da yanke zumunta annabi ya hana wato walakanta salihai annabi ya hana kudayin duniya annabi ya hana rowa a ji wannan da kyau wannan kowanne magana idan na faɗe ta anan zaka kawo hadisi karara a kai annabi ya hana cin abinci tsakiyar kwano annabi ya hana tafiya da mace wanda ba muharraminsa ba annabi ya hana ƙarya annabi ya hana shaidan zur annabi ya hana la'antar mutum shi kansa annabi ya hana zagin musulmi ba tare da haƙƙi ba annabi ya hana zagin matattu annabi ya hana wato ƙiyayya da gaba annabi ya hana hasada annabi ya hana mummunan zato annabi ya hana wulaƙanta musulmai annabi ya hana yaɗa wato zagi tsakanin musulmi annabi ya hana gishu da yaudara annabi ya hana shi kansa yaudaran annabi ya hana gori annabi ya hana wato, alfahari da zalunci annabi ya hana cin dukiyan maraya annabi ya hana riba annabi ya hana keɓantaka da macin da ba muharraminsa ba annabi ya hana sada gashi annabi ya hana kaki a cikin masallaci annabi ya hana abubuwa rututu ga sunan dukkan wannan abu idan an tambaye ka za ka ce ga hadisi kai tsaye babu bata lokaci amma idan aka zo kan tasbaha aka ce maka ina annabi ya hana wala dole ko dai ka kore ta ta hanyar tawilinka ko dai ka kore ta ta hanyar istinbadinka ko dai ka kore ta ta hanyar kiyasinka ko dai ka kore ta wannan dole wata fiska zaka nema amma baka da hadisi karar baka da aya karara shi yasa ma ah, malam Idris da ya fahimci ba zai samu mafita akan wannan ba ya da hankali shi yasa ya rudar da waɗanda suke sauraro kar ma su fahimta saboda ya sani ba zai iya bani amsa akan wannan tambayar da na masa ba sarki zaki kuma a duniya waɗanda duk suke sauraro ya kamata su fahimci wannan batu da ya fito akan cewa wai abin aka ce wannan addini ne babu wani maganar cewa wa ya hana wannan idan da zai fahimta kuma ya kawo wata ka'ida karkashi da nake so in dan yi batu a kai kai wannan ka'ida kar mu ɗauki lokaci da yawa sarki zaki amma a takaice kawai magana ɗaya zan yi cewa al'aslu fil ibadati at tawakkuf asali a wajen ibada tsayuwa ake cak ba za ka motsa ba sai an samu umurni wannan shine abin da yake so ya kawo shi kansa wannan ka'ida akwai mutane da yawa wanda suka rude akan wannan ka'ida nau'in ibada iri biyu ne akwai wato al'ibadatu ma'akulatul ma'ana akwai al'ibadatu ghairu ma'akulatul ma'ana akwai ibada wanda wato hankali ba zai ɗauki dalilin ba wato in an fahimta ba a san meye dalilin ba sannan akwai kuma ibada wanda an san dalilin to ibadan da ba a san dalilin ba wannan shi suke ce masa at-ta'abbudiyat to wannan shine al-asl fil ibadati at tawakkuf abinda suke faɗa kenan ai alhafiz ibn hajar al-asqalani ya kawo wannan ka'ida ya faɗe ta kamar yadda ya faɗi wannan a cikin fathul bari al-asl fil ibadati at-tawakkuf kamar yadda zarqani al-maliki ya faɗi wannan ka'ida amma a wani muhalli suke faɗanta akan at-ta'abbudiyat ne in ba haka ba ya ibn hajar zai je ya samu asalin maulidi cikin hadisin manzon Allah ya kamata mutane su rika fahimtar yadda ma ka'idar suke tafiya na farko misali a game da abun da ya shafi al-asl fil ibadati at-tawakkuf at-ta'abbudiyat ake batu akai waɗanda suke wato gairu ma'akulatil ma'ana a kansu ake kamar wanne kamar misali sarki zaki kaga muna da adadin raka'o'i na salloli kamar sallan azahar raka'a nawa muke raka'a hudu kamar sallan magriba raka'a uku sallar isha hudu sallan subahi biyu to idan ka tattara su ba za ka zo ka ce meye dalilin da ya sa azahar ta zama hudu magriba ta zama uku subahi ta zama biyu ba za ka ce dalili ba saboda wannan gairu ma'akulatil ma'ana ba a san illar ba wannan kawai ibada ce ba a ce ka nemo dalili ba tunda Allah ya faɗa shi kenan to sai ka duba da ni da kai duk mun haɗu mun san meye ma'anan at a wajen wa ka taba ganin ya ƙara azhar zuwa raka'a biyar ko ya rage azahar ta dawo hudu uku ko kuma ka ga yayi magriba raka'a uku hudu ya rage ta ko kuma ya zama raka'a biyu wa ka taba gani da ni da kai duka mun san meye ma'anan at a nan. kai kuma kai ne dai baka gama fahimtar ma meye al'asul fil ibadati at sannan abu na gaba idan ka koma zaka ga kamar abun da ya shafi zakka bangaren zakka nisabin zakka ba za ka ce meye dalilin da yasa shanu in sun kai talatin a cire zakka amma kuma awaki arba'in amma kuma raƙuma biyar ba za ka ce meye dalilin ba saboda wannan gairu ma'aqulatil ma'ana to wannan kaga akwai bukatan at-tawaqquf akai sannan idan ka zo za ka zo kan abun da ya shafi duk abun da zai ɗauki lissafi duk abun da zai dauki lissafi za ka gina shi a karkashin wannan shi yasa kaga akwai abubuwa da yawa wanda suke ma'akulatul ma'anan shine wanda nake so in yi misali a kansa sai in sauka akan wannan magana sirki zaki shine kamar akwai abubuwa da aka zo aka yi kiyasin su akan wani abu ɗauki bacci kaga kamar bacci wannan ma'akulatul ma'ana ne an san meye illar da yasa aka ce bacci zai warware alwala menene illar illar saboda mai baccin bai san halin da yake ciki ba to wanda kuma shine aka samu nassi a kai to amma sai aka ce mai hauka shi ma yan alwalansa yana warwarewa amma ina nassin da ta ce mai hauka alwalansa na warwarewa babu nassi to me yasa ba a yi tawakkufi sai an samu nassi da ta ce hauka na warware alwala sai aka yi kiyasin wannan wannan alwalan aka yi kiyasin wannan haukan akan bacci saboda an san illar dama illar kawai ba mutum bai san halin da yake ciki ba wannan ita ce abu na farko na biyu ta ɗauki abin da ya shafi wato ɓangaren umra ko kuma mu zo kan abin da ya shafi wato foge ina nufin kamar mutumin da zai yi dahara da eh, dutse to hmm. malamai duka bangaren mashabobi guda hudu sun haɗu akan cewa za ka iya amfani da abun da yake tsandararre kiyasi akan abun da ya shafi dutse to kaga suka ce wannan kiyasi yana kaudama wannan ka'ida din to matsalar shine akwai abubuwa wanda suke ce masadiru tashri waɗannan gaskiya da za su koma musamman su malam idris su dan karanci wannan bangaren za su dan fahimci wasu abubuwa a yi hakuri wannan masadiru tashri din idan baka ga abu a ƙur'ani ƙarar ba ba yadda za a yi maka soke shi sai ka koma sunnonin manzan Allah hadisan manzan Allah in ka rasa a cikin hadisai ba za ka yi saurin ka soki abu ba sai ka koma ijma'i in ka rasa a ijma'i ba za ka yi saurin ka soka ba sai ka koma kiyasi in ka koma kiyasi ba ka sabo ba to wannan ma su ne wanda malamai suka haɗu a kai to akwai kuma wanda an yi saɓani a kansu waɗannan abubuwan da aka yi saɓani a kansu akwai masalihul mursala tana daga cikin masalihul tashri akwai al-istihsan tana daga ciki akwai al-istishab tana daga ciki akwai amalu ahlil madina tana daga ciki akwai shar'u man qablana tana daga ciki sannan kuma akwai abin da shafi urfi tana daga ciki sannan akwai abun da ya shafi a mashabu sahabi tana daga ciki sannan akwai alhadisul mursal tana daga ciki akwai alhadisul da'if tana daga ciki duka waɗannan akwai waɗanda sun ɗauke su masadir ne kuma wa'ancan hudun duk an haɗu to amma matsalar saboda kwata-kwata wato ana cakuda abubuwa ne shi yasa kake gani su malam Idris sun mai da abun da basu sani ba bidi'a kawai in dai basu san abu ba sai su ce masa bidi'a to Allah ya tsare eh na gaba na karshe in Allah ya yarda ina ko na kusa da na karshe ne eh to na kusa da saboda yanayin lokaci to ya wato zan takaita wannan eh zan takaita sosai saurare ka ji ai na fassara da mana ke faɗa in nuna maka abun da ya fi da ah, shi shine a cikin wannan ina ai muna so mu fahimta ne ai fahimta muke so ba fasaha ba in shine saurara ke ji saurara doctor kana shigar da magana kuma kai kake cewa a dinga shiru to hmm. kai ma tambaya nake da magana bane ni ba shigar da wani abu ba saurara wannan hadisi yana tabbatar da halaccin tasbaha kamar yadda mai aulul ma'bud ya tabbatar karkashin wannan hadisin sannan mai tufatul akwadi imam tirmidhi abu na tara ina zuwa shi ma ya tabbatar da haka wai ne magana yake bari shi da ke abin na ba so ba so ta tara ne? ko yayin dibino ko ba shi ai kwallon dibino ta tara menene abu mai da kwallon dibino ta tara ma doctor duba ba ai kwallon dibino ta tara ana kace ba karanta hasan ne ko ba shi ba sauraro na ne ka bayani ko magana da bayani saurare ni ka ji kai ne fa ka tambaye ni dalili na na cewa ban yadda da maganar ba ka ce na tambaye ka annabi ya hana ba ka kawo hadisi karar inda annabi ya hana ba Sai kawo maka na yadda ya zuwa na ban karanta maka hadisi da magana ce man ban mil amalan bis dan ya karanto bai duka abin da karanto ba babu wanda ya fassara hadisin man amila amalan yace tasbaha yake haramtawa babu wanda ya fassara shi fassara mai hadisin fassara mana hadisin wani amila amalan bis an amuna faruwar fassara mana ta ce ba hmm. karanto mana hadisi fasara mana ya tabbatar da halaccin tasba. na kawo maka hadisi ya tabbatar da halaccin ta ce ba tabbatar ba wata hadisi ko ake korewa mutane a kanka amma tabbatar mana kun ake korewa doctor kuma saboda hadisi kara wa duniya karantarwa cewa wannan hadisi ce ba Allah ka saurare ni na'am doctor sunnar manzon Allah gobe wannan filin amma ya zo yake saurare ni shine shine matsalar nan shi yasa yanzu ka ce a sauke yanzu ga shi wasu kuma su ce wa an sauke shi amma wanda ke da filin shi da dakta shi ke kan kujerar nan kasa yanda yake cewa na'am gaskiya ne wani hadisi da ya kawo To, eh, sarki zaki ana ji da yadda ake dambaruwa ko? Eh. Wannan shi na kusa da na ƙarshe ba? Yawa a inda nake cewa na ce ya kawo mun hadisin da ya hana tasbaha sai ya ce ai ya kawo hadisi ya ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun wannan na yi nakadinsa a cikin batun da na yi yanzu na wannan hadisi da ya ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun na ce kusa kuta ma bai fahimci hadisin ba hmm. idan da ya fahimci hadisin ma ba zai faɗa mun haka ba an riga an kawo maka abun da ya tabbata a nassi sunna takririya akan tasbaha to me kuma na man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun Mm. inda ban kawo maka hadisin da ya nuna za a rike tasbahan ba to da sai ka ce mun man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddud wannan wato malam idris da allah ka dinga tafiya a hankali ba akan abin da ya shafi batuna malamai akan ilimi wato ba wai za a warware abu bisa hayaniya kawai ba ba wai hayaniya ake ba kuma abin da nake so wato ya fahimta yau da da na zo ban ce ga hadisi ba na jawo maka hadisin nan hadisin sa'ad bin abi waqqas to ai tunda na kawo baka nace kuma ga malamai da suka ce wannan hadisi yana ishara da haka yana ishara mai aunul ma'abud. na bijiro da wannan nace mai aunul ma'abud da wannan hadisin yake cewa to kaga tasbaha ta halatta shaukani nelul audar da wannan hadisin ya ce tasbaha ya halatta har yake cewa wal ya al ne yadullani ala jawazi addi tasbihi. bin nawa wal hasa wa kadha bis sibha li adam al fariqi li takririhi sallallahu alaihi wasallam li mar'atayn tunda annabi gashi ya tabbatar wa mata guda biyu to me ya kawo kuma amila amalan laysa alaihi amruna ana wannan ba muhallin sa ne. sannan wato sarki zaki wallahi na mamaki yadda a nan gabar kafin in sauka kai tsaye akan abu guda ɗayan nan na yi mamaki yadda malam idris ya dage akan cewa wai tasbaha bidi'a ne na yi mamaki hmm. kuma yana komawa ya ce ai ba addini bane to duk abin da ka ɗauke shi ba addini ba ai dama kana cewa ba bidi'a bane to ya aka kuma tasbaha ta zama bidi'a a wajenka duk da a ka bai kamata ya zama addini ba hmm. wani ya ce mota bidi'a ne ka masa dariya wani ya ce jirgin sama bidi'a ne ka masa dariya wani ya ce kafet bidi'a ne ka masa dariya wani ya ce fanka bidi'a ne ka masa dariya wani ya ce ma telefon shi ma bidi'a ne ka masa dariya to yanzu kai ma ka zama ka ce tasbaha bidi'a ne to ai ma kai ma ka shiga jerin Idan kana batu akan cewa saboda mota ba addini bane shi yasa ma ba za a ce masa bidi'a ba. To tasbahan addini ne yasa ka ce mata bidi'a? Mm-hmm. Idan ka ce abin da ya sa baka cewa makilfon bidi'a saboda ba addini ba ne, to tasbahan addini ne kama yadda ita ya sa ka ce mata bidi'a? Wannan tuka da warwara ne, wannan wallahi duk waɗanda suke abota ilimi za su je masu maka dariya, za su maka dariya saboda sun san kawai ka sauka a layi. Ka sauka a layi, saboda haka sarki zaki mu je na gaba kawai kai tsaye. ba ina batu akan cewa ko a batu kawai da nace annabi ya hana misali kana iya ce mun eh karar nassi babu sai ka je ka ce maka ya hana ya hana nace maka baka amsa nace maka ya hana To, ya hana. to mu je gaba. Kana ji na Mu je. Ka yarda ya hana. Tambaya ta ah, sai ka Ka yarda ya hana. Zuwa. Wai ka yarda ya hana. Ban yarda bai hana ba. Hana. Ko bai yarda ya hana ba. Ga mu je gaba. Eh ban yarda ba. Eh. yawa ban yadda me yasa baka yadda ba me yasa baka yadda ba to na ji daɗi to ka saurare ni dalilin da yasa ban yadda ba saboda ina da hadisi eh. wanda malamai da eh. wannan hadisin suka kafa hujja akan tasbaha to kawo shi yawwa e, da farko akwai hadisin sa'ad bin abi waqqas wanda abu dawud ya rawaita a mujalladi na biyu shafi na 80 a babu tasbihi bil hasa al-imam tirmidhi ya rawaita hadisin a mujalladi na biyar shafi na 562 ibn hibban a mujalladi na uku shafi ɗari da goma sha takwas al'imamu hakim a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari bakwai da talatin zan karanto shi bari in karanto hadisin bari in ba? shi bari in karanto hadisin a ina zuwa wani irgirgin wanda ka zaɓi jannadi na kara duk an bar ni mana kai kace ne yasa wai karaci lokaci da ma ko masu kira lokaci akwai masu sauraro ne wannan wannan kaza da kaza shadi da ba amfani da mu ba ka san inda yake an ina zuwa an sa'ad bin abi wa karanto hadisi alama a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, ala mar'atin wa baina yadayha nawan aw hasa tusabbihu bihi daga sa'ad dan abi waqqas ya shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wata mace a gabanta akwai kwallon dibino ko tsakuwa tusabbihu bihi tana tasbihi da shi qala ukhbiruki bima huwa aisar alayki in baki labarin abun da yafi miki sauki sai yace subhanallahi adada ma khalaqa fis sama'i wa subhanallahi adada ma khalaqa fil ardi wa subhanallahi adada ma khalaqa baina dhalik wa subhanallahi ma huwa khaliq wallahu akbar mithla dhalik walhamdulillahi mithla dhalik wa la ilaha illa allah mithla dhalik wa la hawla wa la quwwata illa billahi mithla dhalik al-imamu tirmizi yace wannan hadisin hasanun ibn ban ya inganta wannan hadisi a mujalladi na uku shafi 118 al-imamu suyudi a cikin hawi ya inganta wannan hadisi al-imamu hakim ya tabbatar da ingancin don Allah saurara don Allah ka saurara yanzu bari dakta yi magana a bari dakta yi magana kuma bismillah dakta ba ka kawo hadisi ba to dakata mm-hmm. wani hadisi kamar yadda kawo suka hassara shi a kuma da suka raunana shi mm. Nasiru Dini Albani shi kansa ya ce hadisi mai rauni ne. Sannan akwai tambayan da yake so in maka a cikin kansa shi lafazin hadisin da kace malamai sun dogara. Ga tambayan nan Ahmad. Mhm. Na tambaya. Kabar ni in karasa da Nake ga tambayan da yake so maka wani hadisi. Ya zo a cikin Allah. Me manzon Allah yake nufi? Saka Ahmad Johanna. Bari in shi. A keep it brief. Me manzon Allah yake nufi da yake bari shi da ke abin da yake wannan sauki. Amana bayani. Eh to idan an saurari wannan daidai wannan gabar sarki zaki insha Allah za mu aje sai masu tambayoyi in masu komen ne ma mu bari sai mu ba su dama amma abin da zan faɗa a wannan gabar shine wannan hadisi da na kawo masa wallahi ya kiya saurara saboda ya san zan warware wannan matsalar idan da ya saurara to zai ji abin da zan gaya masa bayan na sauka ya ce wannan hadisin lallai akwai waɗanda suka hassana amma akwai waɗanda suka raunanta amma wannan batu na cewa akwai wanda suka raunanta bai wuce ya ce muhammad nasiruddin albani ba amma malaman hadisi na duniya sun tabbatar da wannan hadisi ingatacce ne kuma zan kawo dalili kuma in kawo kuskuren da shi kansa muhammad nasiruddin albani ya yi akan raunanta wannan hadisi ya yi kuskure kuma abinda zai sa in faɗi haka za mu koma kan hadisin kamar yadda na kawo shi nake cewa an sa'id bin wato an sa'ad bin abi waqqas annahu dakhala ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ala imra'atin wa bayna yadayha nawan aw hasatu tusabbihu bihi annabi sallallahu alaihi wa sallam tare da sa'ad bin abi waqqas sun zo kan wata mace tana tasbihi da kullun dibino ko tsakuwa annabi ya ce ukhbiruki bima huwa aisar alayki aw afdal in baki labarin abun da yafi miki sauki ko yafi falala To abinda ba su gane ba wannan hadisin da muka karanto ba fa yana batu akan bambancin tasbaha da yatsu ba ne, ba yana bambanta falalan yatsu yatsu a ji wannan da kyau da tasbaha ba ne. Hadisin yana batu ne akan ga falalan annabi ya faɗa shine subhanallahi adada ma khalaqa fis sama'i subhanallahi adada ma khalaqa fil ardi wa subhanallahi adada ma khalaqa baina zali. wa subhanallahi ma huwa khaliq sai ya ce wallahu akbar misla zalik walhamdulillahi misla zalik wala ilaha illallah misla zalik wala haula wala quwwata illa billahi misla zalik wato abinda annabi yake gwada mata abinda yafi falalan anan maimakon ta tsaya tana daya bayan daya subhanallah daya walhamdulillah biyu watakila sarki zaki ana gane magana yawa subhanallah daya walhamdulillah to gwanda ka ce subhanallah adada ma fi sama'i ya fi falala wannan kowa ya fahimci wannan subhanallah adadin abun da yake sama ka san abin da yake sama babu wanda ya san abin da yake sama yawan sana da yawa to ya fi mutum ya tsaya ya ce ba yana batu akan wato yatsu ya fi ba ne a cikin wannan hadisin hmm. su matsalar ita ce hadisan ma ya rarrabe su ba kuma gashi ya ki ya bari a fahimtar da shi matsalar ya ki ya bari a fahimtar da shi matsalar to saboda haka wannan batu kuma da yi kan cewa nasiruddin albani ai ya raunanta wannan hadisin to batun da nake so in faɗa wannan Muhammad Nasiruddin Albani ya yi kuskure a nan domin Muhammad Nasiruddin Albani ya lokacin da ya kawo wannan hadisi a cikin silsilatul ahadisi da'ifa abun da ya faɗa ya ce al-Imam Hakim ya rawaice wannan hadisin Abu Dawud ya rawaice shi haka Tirmizi ya ce kuma al-Imam Hakim ya inganta wannan hadisin kamar yadda al-Imam Az-Zahabi ya masa muwafaka sai yake cewa to shi al-Imam Hakim ya rawaici wannan hadisin ta hanyar Ibnul haris shi kuma ya karbi hadisin daga Sa'id bin Abi Hilalin shi kuma ya karba daga Huzai mata. Huzai mata ya karba daga wato Aishatu bintu Sa'ad bin Abi Waqqas ita kuma ta karba daga babanta to kan wannan isnadi Muhammad Nasiruddin Albani sai ya samu mafaka na rushe isnadin hadisin kuma ya yi kuskure a wajen. Da farko sai ya ce Huzai mata da ya zo cikin isnadin hadisin majhuli ne ma'ana ba a san shi ba duk da dai yayi itlaki yana nufin majhulul aini ko majhulul hal wanda malaman mustalah hadis akwai bambanci da suke kawowa ma tsakanin majhulul aini da majhulul hal to amma mu je ma a matsayin ya soki hadisin da sunan cewa huzaimatu da ya zo cikin isnadin hadisin majhuli ne sannan sa'id bin abi hilalin ya ce da'ifi ne kaga a cikin isnadin hadisin ya raunanta mutum biyu na farko dai ya soki huzaimata da sunan majhuli sannan ya soki sa'id bin abi hilalin da sunan da'ifi to amma lokacin da al'imamu hakim ya rawaici wannan hadisin kuma ya inganta shi hadisin da al'imamu hakim ya inganta cikin isnadinsa kwata-kwata ma babu wani huzai mata hmm. albani shi ya ƙara huzai mata a cikin isnadin hadisin babu huzai mata balle a ce ma akwai huzai mata a cikin isnadin hadisin a ce ma jihuli ne shi yasa al'imamu zahabi lokacin da ya mu doki mu ba masu tambaya wannan minti goma yau wato lokacin da shi wato huzai mata yake ce masa matuhuli to babu shi shi kuma sa'id bin abi hilalin da ya ce da ifi ne da ya ce da ifi ne wannan maganar ba haka take ba ku duk da ya kawo hujja ya ce haka saji an ahmad annahu da saji ya yi hikama hikaya daga alimamu ahmad cewa shi sa'id bin abi hilalin ya rude ko ya rikice to bari in gaya masa lokacin da Alimamul barzai yake tambayan abu zur'a dangane da sa'id bin abi hilalin ya ce saduqun mai gaskiya ne ya daidai da abin da ibnu hajar ya faɗa a cikin at-tagrib yace saduqun shi ma mai gaskiya ne har yake cewa lam ara li ibni hazmin fi tad'ifihi salafan illa anna saji haka an ahmad annahu ikhtalada ban taba gani a cikin raunanan ibnu hazmin wani magabaci ba face abin da yake faɗa saji yayo hika daga al ahmad cewa sa'id bin abi hilalin ya rude sai ya faɗa a cikin muqaddima na fathul bari yace lam yasih an ahmad wannan maganar bai inganta al ahmad ya faɗe ta ba yace ka kaddara ma haka al imamu al-bukhari da al imamu muslim sun wafinta wajen inganta hadisi hadisin saji sai yake ba da labarin sa'id bin abi hilalin ya ce lalle mutumin misra ne ya tafi madina ya sake dawa a lokacin halifancin hisham to magana da nake so in kara da ita akan wannan tarjama na sa'id bin abi hilalin malaman hadisi da suka ce amintacce ne akwai abu hatim ya ce amintacce ne abu hatim zaka neme shi kusan shekara dubu daya dubu daya zan ɗauki maganar abu hatim in aje na abu hatim ɗauki na albani akan ilimin hadisi ko me kake nufi ya ce siƙa ne sannan na biyu idan ka ɗauka akwai alimamu dara kutuni yana da zafi alimamu dara kutuni wajen tantance mazajen hadisi yana daga cikin malaman hadisi da suke sifanta shi mai zafi to amma shi ma sanda ya ce sika abu sa'id wato sa'id eh, ina nufin abu hilalin amuntacce ne kamar yadda ibnu hibban haka ya faɗa ya ce sika ne haka ijili ya ce sika ne ibnu huzaima ya ce sika ne in ka ɗauki malaman hadisi wanda sun wuce shekara dubu ɗaya ɗari tara duk sun sikanta shi sai in tsallake wannan sikantawan in ɗauki kuskuren da albani ya yi wajen raunanta wannan bawan Allah wannan kuskure ne da aka samu daga wajen albani akan wannan shine dama abin da nake so in karanto masa to tunda da a ƙare shi da wannan shi ya sa ma ya katse karatun gaba ɗaya to ba yadda zan yi dole in yi shiru to wannan shine a takaice sarki zaki abin da ya faru akan abin da ya shafi wannan kadiya din ah, za mu ɗauki mutum ɗaya saboda yanayin lokaci eh, to babu laifi insha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu. Ah, first caller Malam Ilyas ku da ka cire sunan shi nan mute kai magana. Assalamu alaikum. sarki zaki. Wa alaikas salam Malam Ilyas kana tare da Sheikh Ahmad Imam akan wannan layi. Muna yi wa mata alkhairi. Yana jin kai na amsa. Wa rayuwa albarka. Amin amin amin ya kuma Allah ya rufa maka asiri duniya da lahira. Amin amin amin ya rabi amsu ma. Kun gode. To second uh, Malam uh, Isaku ko? Assalamu alaikum. Mm. Assalamu alaikum sarki zaki. Wa alaikum salam alai sa ah, kana ta da Sheikh Ahmad Imam kawai nan layi. Alhamdulillah mun gode wa Allah. karatun malam da ya fito ya warware wa'ancan karatuttukan da baya to wannan ya rage da ya rage wa wanda yake neman gaskiya. Na'am. magana ta ta gaba um, akwai wa bidiyoyi da na ga suna yawo a yanzu malam ina ga ko ya yi karo da su wa'ansu littattafai ne wa'ansu suka ɗingiro da sunan ilimi na arabi amma kuma aka ari harshen fulatanci ake amfani To, masha, iya kai wannan za mu yi magana wannan, mu ajiye wannan saboda ba shi cikin topic ɗin ba wannan. Hmm. Eh, eh, masha Allah, mun gode maka, Allah ya saka maka da alkhairi. Ah, alaikum kola kan WhatsApp. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Ya sunan ka daga na yake kira. a ah, Dahiru daga Kwadibar. To masha Allah man Dahir kana tare da Shek Amadi ma baka wannan layi. Ai yau sannan ba. Kamala. Masha Allah ina jinka. Ah, alheri. Amin amin. Sannan war sai kuma ya ba mu mamaki wai datta ya ce wai wai Alisa Bantama wai siyasa ta shiga faɗa wai zaɓe zai yi komi. Dokta ya faɗa abin da ya fi aka yi to. To in shi Ali Isa Fantami siyasa zai yi to shi da ta sani rijiyar lemu shi siyasa zai yi. To ai shi da malam ya tambaye shi. Shekore. Gaskiya Allah da yawan gidi Allah ban gidi da Amin amin amin amin bawa Allah amin amin mun gode mun gode. Eh. Hmm. Amin amin. Amin ya rabbi. Mm-hmm. Ah, kola kan TikTok zaki zaki ko? Sai kan mute kai magana. Wa alaika salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yana jin kai na Hausa. Eh, sarki zaki kai dai kai a hankali daktawa yana bibiyan ka. A ah, ni ma na bibiyansa. <laughs> Mun san juna ni da mun san juna. <laughs> ya san da zo kamar kada na san shi ai yana yana yana yana eh tun yana hawa da mu kan mimbari har ya zo ba wa kansa hankuri mun san juna to muna jiran sa masha Allah mun gode maka Allah ya saka da alkhairi assalamu alaikum kola kan whatsapp jama'a na yi na duban lokaci Kola kan WhatsApp, Assalamu alaikum. Uh, wani mashirmaci kuma kenan wai Ismail Hamza da shirminka. Kai da ake zamani da Dokta, kai Dokta ba ni na fara fito da Dokta kan Facebook ba. Hmm. Gama wannan mashirmaci ne kawai. <laughs> Eh. Ah, salamu alaikum, kola kan ah, tiktok na ke mahmud ko salamu alaikum ma, eh, mamadu ko kan tiktok kai ne na ƙarshe da an baka dama malam imana taliki ga wani barin ba na directing ga damu na ƙarshe sauran da Allah kowa ya kuri salamu alaikum kola wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu na ya su Allah ya taimake ka kana magana da Ismaila Adamu Soja daga Kano. Allah ya taimake ka Malam Ismail kana tare da Shakawar Imama ka wannan layi. Wato ina masa barka da zuwa ina wa shage barka da wannan lokaci Allah kuma ya Yana jin ka. Amin ya Zan Dakta da Idris dama abin da yake nufi hmm. dama yana jiran ba mu kaɗan ne dama yana jiran kaɗan ne yana jiran jira, ai kowa ya sani, so nawa yana zagin fantami. <laughs> Yawwa, sarki zaki to yanzu kuma ya samu dama to saboda haka yanzu harkar da zai ci masa mutunci tun da shi dama in yana jiran mutum eh, eh. wallahi billahi azim ba dan Allah yake wannan abun ba dama yana jiran fanta ah, wanda ya zai bada labarin tun cikin sarka kan da aka yi da fantami kaza kaza kaza so nawa yana kiran fantami dan biliya ne kaza kaza da sauransu zai mm. sani ba nawa ya eh, manta ma fantami? Ya sa yasa kowa ya sani kowa ya sani to saboda haka wannan mutumin magana ta gaskiya akwai akwai matsaloli a tare da shi ni wallahi hmm. fa cikakken mai lafiya ba wallahi ban hmm. mata kallon lafiya wallahi wallahi sarki zaki ban masa kallon mai lafiya yana ba malaman mu aiki ne wallahi ya sha sha ku ya hakuri fa ku yi hakuri ba ku gaskiya ne Masha Allah. Amma dai yana ba ku aiki insha Allah Allah ta'ala ya sa a tashi lafiya. Amin amin amin mun gode mun gode. Shai ai mun saboda lokaci ai muna addu'a kai tsaye shai ya. To alhamdulillah to Allah ubangiji ya ganar da mu daidai Allah ya bada muwafaqa albarkan manzon Allah Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilayka bi nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahma alhamdulillah rabbil alamin. Allah ya samu.